Greatness. Trendybeats.com. DJ Fresh out. Ni na ce bana so in ganki da wani shege Son ki nake kullun to ina so in dan rage Na shigo wakan blues yanzu na bar wakokin rage Big shirya Hausawa suke kiran alede Bana so in ji bana so wani kuskure Kwanta a jiki na kaman wani muskule Ni ina gadi soyayya namu kaman buzu ne My shorty so fly in ka ganta kaman susu I follow my shorty draws make I go meet her papa Ki kwanta da hankalin ki kawai kai attack attack. Yeah. I go show up with DJ Neptune and Agada. We go pull up with our face mask and our agbada. Fresh out. I don't wanna hear you. I don't wanna hear you. na samu farin ciki in ba shirin mutane ba ya za a yi ma in kiki ko ina za ki zan biki don ke ku kiran da kiki ko mun ratan da kika ban kina faɗi zana jiki it is true it is clear I'm in love with you if you tell me no I don't know what else I'm gonna do I don't have money I don't have a BMW YNS this is not DMW with you life is incredible without you it is terrible this da kike nema na I am always available my energy melody memory get you my remedy durin da zan ganki da wani wallahi sai cemetery that tune. Hit me. Me Tune into the pure sounds of Sounds of Neptune. More music on trendybeats.com.